الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ذلك ثلاثة وما من إله إلا إله واحد إن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبار تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta 23 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1437 lissafin nasara muna 28 ga watan 6 shekara ta 2016 cikin taimakon Allah wannan shi ne program na hudu da muka samu daman yi a wannan rana an yi tafsirin mata da aka saba yi a masallacin juma'a na malali locals to daga nan bayan an tashi akwai kungiyar alisan foundation sun shirya wani gagarumin taro na mata inda suka bukaci a jiya musu wa'azi mata daga ko'ina a cikin kaduna sun yi saurin har da iyalan mai girma gwamnan jiha duka suna wuri inda aka tattara su aka mutu sai kin hama da gyaran kafireto to bayan nan muka wuce nnpc akwai masallaci a can mun samu manya-manyan jami'ai da ƙanana-ƙanana da al'umma da suka taru aka gabatar musu da wa'azi bayan sallar azhar to daga nan ne muka koma gida muka shirya muka kamo hanya zuwa nan kamin mu iso muna da labarin rasuwa da aka yi mana a wannan anguwa akwai dattijo babanmu gaba daya ɗaya daga cikin dattawa da suka hidimta wa izala tun izala da zafi-zafinta alhaji muhammad awal uba tela muhammad awal uba tela